يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake أو a wannan أبو هريرة رضي الله عنه anhu ana sakkwato babban يوم yau maraicin 20 22 ga shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ta wanda ya nuna mun fara shaƙar ƙarshen sallah ke mun fara kuma ban kwana da ramadan ya fara tattara kayansa Allah ka sa ka da ramadan ya ɗaga face mana wanda aka gafarta ma waɗanda suka samu biyan su ga addu'o'in da suke yi na ɗauki hutu na kwana uku inda na samu damar ziyarar sauran wuraren da malamai na sunna suke tafsiri a wannan dare. na je wurin shek sa'idu alhassan jingir na je wurin dr abdullah salih pakistan na je wurin shek ahmad yerele na je wurin malam bello na malam koyi na je ziyarar malam bello musa ce ga shi ba hatin mu'minin inda yake tafsiri na mata a markazin sahaba na je shek idris garba shi ma wanda yake yi na je wurare daban-daban kuma har abuja na leƙa wurin wani sada zumunci haka waɗannan kwanuka allah ya sa albarka da yawa cikin su wannan ziyara babban makasudin ta shine ƙara tabbatar da haɗin kai tsakanin malaman sunna da kira zuwa ga wato ainihin fahimtar juna da nisantar cece kuce da yawan saɓani wanda baya da dalili Allah ya mana albarka ga rayuwarmu Allah ya ba mu fahimta da abin da muke karantawa ya sa mai aiki da abin da tsawaba cikin abin da muke karantawa ko yau na so in zauna nan malam ya ci gaba amma da gangan malam ya ita hawa kuma na san da gangan ne ko jiya ya so in zo in na ce ya ya ci gaba abin da ya sa na so ya ci gaba saboda ya faɗi tsakiyar kisa. na so ya kammala amma tun da ya yi abin da zamu shine mu ɗaya ribas kaɗan an gwada min cewa tsaya aya ta ashirin ko ashirin da ɗaya to sai mu koma ta sha biyar domin mu ɗauki farkon labarin da ƙarshensa Allah rama ah, wala kada a ce na dawo da wasu neman na ilmi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ولقد آتينا داود وسليمان علما ba za mu yi dogon fassara ba tun da wannan karatu ko daga kun shi za mu dai faro ne daga farkon kisa don ta haɗe Allah ta ce walaqad atayna Dawud wa Sulaiman ilma hakika mun bawa annabawan Allah guda biyu Dawud da ɗansa Sulaiman mun ba su ilimi wannan shaida ce daga ubangiji cewa su malamai ne Allah ya ba su ilimi ta hanyar annabta wa qala alhamdulillah Kowannensu ya ce na gode ma Allah zai allazi na ala kathirin min ibadihi almu'minin wanda ya fifita mu akan da yawa daga cikin bayansa mu'mini wannan ya nuna ko a cikin mu'mini masu ilimi sun fi falala da daraja da ɗaukaka sannan ya nuna wanda Allah ya bashi ilimi ya gode ma Allah ba wata ni'imar da Allah zai baka wadda ta ga ilimi ita ce ni'ima da'ima wadda ba a sacewa ba a kacewa ita ce ni'ima da ba a ƙaryarta inda kai malami ne malami ne in ba malami kake ba a ƙarya ilimi kana yin sai yanzu nan za a ga wallanka to matsalar ita ce sai Allah ya ba mutum ilimi sai ya ce tare da ka mulki yake so Allah ya ba shi ilimi tare da ka ce kuɗi yake so Allah ba shi ilimi maimakon ya tsaya inda ilimi ya tsayar da shi sai ya ce a'a wani nau'i da wani tafarki na rayuwa yake so to wanda bai haka bai gode ma Allah gode ma Allah ga ilimi shine na farko kai aiki da shi a karan kanka na biyu ka karantar da mutane shi kuma karantar wannan ita ma akwai aiki a cikinta domin abinda malami yake yi da yawa yakan zama abin koyi so babban godiyar Allah ita ce ka tsaya bisa ga gaskiya cikin ilimin ka kar ka kauce ma hanya warisa Suleiman Dawud Allah ya ce Suleiman kuma sai gaji Dawud da me ya gaji shi kudi eh ilimi da annabta hakikani ma lokaci ɗaya Allah ya ba su ilimi ya ba su annabta kai hakikani ma Allah ya gode wani nau'in fifiko na annabi Suleiman akan babansa a lokacin da ya hukunci Allah ta'ala ya ce fa ha Suleiman wa kullum atina hukman wa ilma su yana da annabta ko da sana da ilimi amma wannan ƙabiyan wannan kes ɗin na manoma da makiyaya to wannan kes ɗin suleimanu ne ya gano hukuncinsa wanda ya nuna idan ka saba na gaba da kai bisa ga hujja ba kai ne ko baka tozarta shi tun daga suleiman ɗa ne amma ya saba mu babansa sannan wannan ya nuna hukuncin ɗaukaka ƙara alƙali na iya yanke hukunci kamar shi ka je wurin wata kotu shi ya yi hukunci da iya iliminsa da bincikensa wani alƙali na sama zai ƙara bincike da ilimi watakila ya warware wancan hukuncin nasa yi nashi ba a soki wannan ba kuma ya nuna cewa idan aka yi ma fatawa baka gamsu ba kana ya ƙarawa gaba ka tambayi wani malami amma ba ka riƙa yawo da fatawa kana hargitsa mutane kamar yadda ake yi a yau ba ya gaje shi ga annabta kun ga nan ɗan shi'a suna hujja da wannan aya cewa iyalan gidan annabi su suka gabe annabi sai mu ce ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam ilimi ne kamar ce sanawar da suka kwamfata suka sha suka yi guzuri suka cika jarkokinsu suna nan da yaku sun karantar da mutane da su yan shi'a su suke su takura ilimin gidan annabta gaba ɗaya ga mutum guda shine aliyu sai matarsa sai wasu cikin zuri'arsa har sun ƙago wata ƙarya wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine birnin ilimi annabi shine birnin ilimi aliyu ne kofarsa akwai wannan birni da ya takura da yawa a ce birni da kofa guda ko masallaci da kofa na gare shi don Allah eh to ka ce birni amma kofa guda kaga wannan ma hankali ma baya aika to ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam duk sahabbai sun gare shi gurgudun ikon su gurgudun zarafin su da haka wani ya san wani abu wanda wani bai sani ba shi kuma wancan ya san wani wanda wanda bai sani kamar da yan shi'a da kansu suka ce ba su da fiƙin aikin hajji saboda ne saboda alimin na bin ko da manzo Allah zai fita aikin hajji shi ya haife shi yana yamma can yadda game da manzo Allah a duk abin da aka yi madina bai sani ba abubuwan da aka yi a hanya bai sani zaman da aka yi makka na kwana hudu kafin ya ta yake hanji bai sani zaman da aka yi mai dubba da shi aka yi ba su ko duk wanda aka yi da su ba su yarda da su ba da ake sun yadda da sauran safai ta sai su ɗauki karatun anan to ba su yarda ba sai da abin da aliyu shi kuma aliyu daga arafa a kaɗu da shi sai da rasul a kaɗu da shi da haka sa sai suka yi ta kane-kane suka yi ta irin ƙarya cikin wannan babi na aikin hajji وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير سليمان يتي يا كو متاني مو الله يا سنر mu منطق الطير furucin tsuntsu wanda ya nuna cancancan da muke jin tsuntsu na yi ba sauti ne kan magana ce suna communicating tsakanin junansu kamar da Allah tabaraka ta'ala ce wa wa wala ne yatiru bi janahi وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثال ba wata dabba a bisa doron ƙasa ba wasu tsuntsaye da ke yawo face su ma al'ummomi ne irin ta ina suka zai irin mu su miji da mata ne su aure suke yi haihuwa suke yi suna neman matsugunni suna neman abinci musamman wasu daga cikin halittu kamar da nan gaba kaɗan za mu ga yadda Allah ta'ala ya halarci tururuwa da wani irin wato nau'i na ban ƙayi da ban mamaki kusan ba wata al'umma ba wata al'umma da aka san Allah ya halitta wadda take da tsari irin na tururuwa wa utina min kulli shay yace kuma Allah ya bamu komai kaga sai ce min kulli shay ba komai aka bamu amma komai an yi mana don ba wanda Allah ke ba kulla shai akwai shi Allah kaɗai ne yake da mallakar kulla shai don haka duk abin da ake bukata na mulki Allah ya ba mu shi inna hadha la huwa al-fadlul mubin haƙiƙa wannan falala ce bayyananna wadda ba ta koyi ana so idan Allah ya maka ni'ima ka bayyana ni'imar ka yi ikirari da ka yi itirafi ka cewa akwai ka don ka gode wa Allah وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون الله يتسي أكتتعام سليمان جنوده رندنونس من الجن أقول بقر الجن والإنس أقول بتالية تبتالي والطير أقول تقنصي فهم يوزعون أنا آرس وزع kamar mana ya hana wato ana hana su sunkule ana hana su wargaje ana tsara su yadda kasa ana tsara sahu-sahu na soja to haka aka yi ma dakarun aljannu da dakarun mutane da dakarun dawakai da dakarun dabbobi da na tsuntsaye wace rana aka yi wannan Allah wa wataƙila ranar naɗa shi sarauta ne bayan mutuwar dawuda alayhi salam wataƙila ko wata rana ce daga cikin ranakun shekara ila suna da national day din tarihi ya tabbatar da duk duniya ko ina akwai national day akwai ranar buki ta ƙasa wadda wannan ƙasa take alfahari da ita ko ta zama june 12 ko ta zama may 29 ko ta zama idi karama da idi babba mu dai idi karama da idi babba annan babu da wata rana ta buki in ba su ko ta rasha ne ga rabiul awwal kowa da irin nasa wannan duk ba namu bane wannan daga sai ya ce rabbi auzi'ni wai ka cusa mini godiyarka ka hana mini mutunci shine wazi'a fa hum yuzaun ana tattara su ana tsatsa su nan da Allah ta'ala ce junudahum ya tabbatar da wani rukuni na soja shine biyayya runduna ba ta sai da biyayya dan da aka ce hum yuza'un tsari a wudu ne aikin soja da tsari da biyayya don haka harake na soja duk wanda yake gaba da kai da ya giya guda ko da anini guda to mai gidanka kuma baka tambayarsa abin da ya sa kai tsaron da kawai za ka yi kai suna da tsayayyen tsari na fita suna da tsayayyen tsari na tsayawa suna da tsari da wake ba da umarni suna da tsari wake kula da makamai suna da tsari wa yake kwanta wa yake tashi wa yake shiga gaba wa yake duk wannan tsare-tsaren su ne Allah ta'ala ke nufi da junuduhu min al-jinn wal insi wat tayr fa hum yuzaru bambancin sa da mutane shine shi rundunar sa ba kai adam ce kawai shi duk halittun Allah yana da runduna a cikin shi hatta idza ataw ala wadin namai har sai da suleiman ya zo ga wani rafi inda tururuwa ta baje kolinsa ƙalat namlatu can sai wata tururuwa ta yi shela ta yi kuwa ta ce ya ayyuhan namlo ya ku jama'ar tururuwa udkhulu masakinakum ku shige cikin gidajen la yahtimannakum suleiman wa junud kada ku bari Suleimanu da rundunarsa su tattake ku domin da wakai ga doki haye da mahayi sun su kwano in kofar ta take turuwa ina za ta kun ga gama ne sai ta ce hum la yashkuru za su yi haka ba su sani ba ma'ana tana kyautata da so ga rubin Suleiman ba da dangan za su amma sun kwararo sun gangaro ba su ma san wani abu ya shi turuwa ba أما سيقى النبي سليمان عليه الصلاة والسلام ينادين أبن التكيفة فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى طاعتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا من قوله sai Suleiman ya murmushi damin murmushi shine dariyar annabawa annabawa su kyankyawa suka yi murmushi mai girma har haƙorinsu su bayyana amma kyankyatar dariya wannan aiki ne da ba na annabawa ba baya cikin nasuwa mai ya kare ko ne fa gome to me sauka ne fa فتبسم ضاحكا من قولها النبي سليمان yayi dariya yayi murmushi da jin ta. me yasa ya murmushi suka ce li annaha ra'at an bu'din ونطقت عن حق وحكمت عن عدل daga nesa tururuwan ta hango su da ta faɗi magana ta faɗi ta kariyar kansu sannan da ta yi hukunci ta yi hukunci da adalci bata zarge su da za su kashe su babu dalili wace irin tururuwa ce ta yi wannan magana tururuwa wata duniya ce da sani ba jiya ko malam ya so wannan bayani tun da ya shigo nan duniya ce kamar duniyar yan adam jinsi jinsi yadda muke kabila kabila jinsi jinsi ne kuma suna da yaruka tururuwar Najeriya in ta je Uganda ba lalle ta fahimci labarin wannan tururuwar ba tururuwar Afirka in ta je Faransa ba za ta gane yaren Faransawan tururuwa ba ƙabila-ƙabila ne kuma mafaɗata ne suna ɗiba rikici malamai masana ilimin dabbobi sun yi bincike mai zurfi da ƙwari sun bincike mai zurfi gane da turuwa an gano ƙabilar da sai yi sati shidda tana yaƙi da yawarta sannan suna da tsari na sarauta da iko akwai sarauniya akwai mijinta akwai ma'aikata ita wannan tururuwar da ta yi magana mai gadi ce ita aikin tarar gadi take tana yawo gefen inda gidajensu suke ta gani ke gudana ta yi maza ta isar da sako don haka in ka ajiye yanzu in ka gurgura nama misali ka ajiye shi nama ba nama akwai abubuwa da take su kamar misali gero to za a ga wata tururuwa ta zo tana ta kewaye shi kafin a jima za ka ga adadin tururuwa daidai wanda zai kwashe wannan adadin wannan yaron ya taho inda za ka ƙara zubawa kafin a jima za ka ga wani adadi mai yawa wanda ya daidai wanda zai iya ɗauke waɗanda sannan tana da sito-sito cikin gidajenta na ajiyar abinci sannan kowane abinci ta sa abin da ke tsirar da shi yanzu cikin gero a in ta ɓalle shi a wani hanci wanda in ta cire shi ta san ko an yi ruwa ba zai tsiro ba Daka ba yadda za a yi turuwa ta ajiye abinci a yi ruwa ya ce saboda ta san sanadarin da Allah ke halitta abin da su sai ta cire shi akwai da take rabawa biyu akwai take rabawa hudu saboda ta san ko ka raba ta biyu wanga barin na iya tashi ya yi zangar mai yawan kwari ya zangar ne wa ya karanta da ita wannan labarin tururuwa labari ne mai tsananin ban mamaki akwai littafi da wani bature ya yi sunan shi duniyar dabbobi ko asirran dabbobi ba abin da bai faɗi ba game da tururuwa na san malaman mu magabata ko a cikin tafsirai sun yi ta maganar tururuwa da ilimin ta akwai hayatul hayawanin kubra na dinawari akwai da zahir ba sani ba ko akwai babin tururuwa na daɗe rabe na da littafin amma dai malamai su yi ta tattauna da tururuwa da zuma ba wata halitta da Allah mai tsananin ban al'ajabi mai kama da ɗan adam kamar su a yayin da tururuwa kamar abokiyar ɗan adam ce a yana nufin zuma amma tururuwa kamar makiyar ɗan adam ce akwai abuwa da yawa na tsawon ɗan adam da in tururuwa na ba su abu da ka in ta bayyana gidanka ƙoƙarin ka kai kurabu idan ka zo mi tururuwa ta fi komi so a ciko to sai ka zo supermarket ka ajiye irin abincin da take ci ya shekara wurin ba a ga ruwa ko ƙwara ta san inda take zuwa akwai inda ba ta zuwa sannan akwai nau'in abincin da ba ta ga maciji da shi ko ga riɗi turuwa ba ta ƙarshe riɗi ba ka inda za ka zubi gero da ka ajiye riɗi wurin nan turuwa ba za ta zo wurin ba kamar yadda in kana tsoron maciji sai ka ɗebo tafarnuwa ka zuba ga gidanka shi ko baya shaka ƙarfin tafarnuwa bom ce gare shi Allah yana da hikimomi masu ɗin yawa cikin halittarsa kuma kowane ilimi ne mai zaman kansa yanzu a fannin maciji ɗaya sai ka yi digiri na ɗaya da na biyu da na uku ita turuwa ba a ma magana haka ƙara farfesan ka akwai abin da ba ka sani game da duniyar ta amma dai ana nan ana ta bincike a kai ƙasa-ƙasa to wannan tururuwa mai gadi ce ta gano abin da yake faruwa ga rubutun sulemanu nan don haka sai ta so ta yi shela cewa maza maza a shige cikin gidaje a shige cikin gidaje kada a tattake su ba haikan min qawliha annabi suleiman yayi murmushi yana mai dariyan magana wa qala sai yace yana mai godiya ga Allah rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak Allah ka tusa min in gode da ni'imar Allah ce an amsa alayya wadda kai ni'ima da ita akai to kasancewar ba wanda ke jin maganar dabbobin nan ni ina ji ni'ima ce ba a gare malaman tafsiri sai ce iska ya ya kada maganar ta kai gare shi to me yasa sauran jama'a ba su ji ba kawai karama ce Allah ya daraja ta shi da ita kuma mu'jiza ce Allah ya bashi ta matsayin sana'an wa ala walidayya kuma ka bani ikon gode ma ni'imar da kai ga mai wa an a'mala salihan tarda domin eh, kuma ka bani ikon yi aiki na kware wanda kai da shi malamai sun ce godiya abu biyu take ta dawamar da ni'ima ta jawo ƙari to kun gada sai ce ka bani ikon gode maka sannan ka bani ikon yin aiki na kware in kana aiki na kware shi ma cikin godiya ne imalu ala dawuda shukra su ne ala dawuda su suleiman ne Allah ce ku aiki mai nuna ku gode ba Allah kalilu <coughs> min ibadin shuku kadan ne cikin bayi bayina suke masu yawan godiya wa alkhairi bi rahmatika fi ibadika salihin Allah ka shigar da ni cikin bayanka na kwarai amma da rahama wanda shi zai nuna muku karantar wa annabawa duk guda ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa lan yadkhul aljannata ahadun bi amal ba wanda ke shiga aljanna kowane ne shi inda da aikin sa qalu wala anta ya rasulullah suka ce manzo Allah hadda kai qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmati hadda kai manzo Allah yace eh ko ni <coughs> aiki na bai kai ni aljanna sai da rahmar kun ga nan ga annabi Sulaiman yana tabbatar da wannan magana wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salih inda aikin ka ne shi kadai ya isa kai ka amma rahmar Allah sai ta kai ka وتفكر الطيب وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لألبعنه أو لألبعنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وجدتها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وتفقد الطير النبي سليمان يرن قادن تنصعي فقد بإنك قلنا الكلمة تنا نفهم أبويا أتي بأغنشك faqada kun a cikin suratu yusuf fa'azzana mu'azzinun ayyatu al'iru innakum lasariqun qalu aqbalu alaihim madha taqidun me kuka rasa ne to in kaga tafaqada abin akwai shi amma ana bibiyar a ga yanayin sa to haka annabi Suleiman yana rangadi cikin mutane sojoji yana rangadi cikin aljanu ya ga abin da suke yi ayyukan da aka sa su na gine-gine da sake-sake da da da ya'maluna lahu ma yasha'u mahariba wa tamasila wa jifanin kan jawab wa kudurin suna sana'anta mai abubuwa daban-daban to sai zo ya ga yadda suke kai wannan da kai bai kyau ba a sake wannan ya zaka yi mana wani abu kamar na yan China to haka a cikin tsuntsaye wanda ya nuna shugaba aikin da ke bisa kan shi ba karami bane duk fayil ɗin da ka san ya dame ka kana ganin ba abin da ke muhimmancin shugabanka yana da fayil saba'in irin sama su muhimmanci aka wata matsala duk girmanci a gurinka shi yana da abubuwan da sun dauke mai hankali da gare ta shi yasa kowa kowa rika shugabanci shiga aljanna rahama Allah ya samu amma in ba haka ba shugabanci abu ne mai matsala mai wahala shi yasa ba a son ka kai kanka gare shi in ya cin ma kai ta neman ko Allah wata fakka da tsaye ya rangadin tsuntsaye fakala mali la ara al da yace to naga kowa ban ga hudud ba ina ce am kana min al-ghaibin ko ya je wurin wurin hada-hada ne huda-huda ya ce hada-hada kuma gan shi ba sai mulki ya aikin aikinsa ce la'u'azibannahu azaban shadidin aw la'azbahanna aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin ita kuma na annabta sai ta aikin mulki ya fara magana na la'u'azibannahu azaban shadidin wallahi ina shiri masa azaba mai tsanani to zuka yace ka azabta tsuntsu za zaka yi masa malamai malamai tafsiri ba sun yi taka cici kace cikin wannan Allah dai bai faɗi menene za a yi amma malamai ne ce ai sai fige masa gashi ne za a yi wani ce ma fige masa gashi sai a jefa shi gidan tururuwa wani ce a'a za a jefa shi za a sa shi keji ne saboda babu azaba ga tsuntsu kamar ka hana shi yanci ka sa shi keji gila wasu sun karanta littafi na abokin fira akwai labari yanci ya fi kuɗi ko karanta shi labari ne mai daɗi wasu kuma su ce a'a za a haɗa shi da makiya saboda huda-huda su ma ƙabila-ƙabila ne in ya gabu da makiya za su yi ta faɗa shi da ya ce lau azuban da kuwa azaban shari'a kuma wannan mulki ne ban ce giyan mulki ba mulki na shirin masa azaba mai tsanani aula azbahanna ka ina zan faɗi ya yanka shi ba wato ashe a yi abu ba da izinin shugaba ba babban laifi ne wanda yana iya jawo hukunci kowane iri na annabi suleiman yana barazanar hukuncin kisa to amma kamar na nace sai annabta ta yi aikinta sai ce aula ya tiyanni bi sultanin mubin ko in ya dawo ya bani hujja ashe kenan ana iya yin abu ba da sanin shugaba ba idan dalilin haka ne ya kama a lokacin da yana baccin ran kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa mai masa sharan masallaci ce ina wance suka ce manzo ai tara su tun shekaran jiya ce a shine ala azantu muniha me sa ba ku musu kace muka kana baccin ka muka ga tunda mu ma muna nan ga Abubakar ga Umar ga Sa'ad ga Ali ba sai mun sanar da kai manzo Allah sai aka ji aka ashe akwai abin da shugaba in baya ana yi akwai abin da ma ba sai an tsaya neman izinin sa don haka ya kawo hujjar da ta sa ya je hada-hada ba da labari ba fa makasa ghaira ba'id Allah ya ce sai ya dan dade ba kwarai ba bai tafi nesa ba kuma abin da zai baka mamaki da Suleiman tsuntsun nan fa tafiyar wata guda yake je shi kanin take dawo to yanzu baka gashi baka ce zaka azabta shi ya zaka yi da shi idan ka gashi ba zai ka azabta shi ai yanzu nan wani ifriti na aljini kyafta da Suleiman ce ka kamo shi ka kawo shi mulkin Suleiman ne ke don haka shi ko yana iya tsaga ko babu gaba faƙala a hattu bi malam tu hitbe shi ma sai ya zo da tasa izza ta ilimi ta karatu kana takamar mulki ni ko yanzu na yi karatu na je yawon duniya na yi gane-gane a hattu bi malam ta hitbe na samo ilimin da ba ka da shi kai ɗinin da ake barazana za a kashe ka kuma ka fara da barazana kana da ilimi to ya san wanda yake magana da shi mutum ne mai kishirwar ilimi ba mai son ilimi kamar malami ba wanda ya san darajar saka mashi malamin ya ganka da littafi ka juye sunan za ga har ka tsara magana da shi hankalin sananan sai ya ga wai wanda littafi ne kake da shi da ya in wanda bai sani ba ne ya karɓa ya ɗan ko ba ka iziyar e, nan ba cikin leda kake fitowa ba in ka ba malami ita a leda ba ta kwana a leda sai ya kece sai ya gani ya ga mai ke cikinta ne shine wani yace arba'ul la yasba'na min arba'in ko ainun min nazarin ko samun zakarin wa alimun min ilmin ko wani wani wani wani wani marwayacin hadisi ya kago hadisi ne kare yace abu hudu ba su koshi daga abu hudu to shi shine shine zahabi ya karasa masa hadisin yace qultu wa kazzabun min ne. <laughs> shi yace wa alimun min ilmin zabi yace wa kazzabun min kadhibi malami bai koshi da karatu don haka tunda yace musulman ya zo da karatu ya san magana azarta shi babu sai an saurari karatu ba mu karatun mu waji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin ga jinasi na balaga ko min saba'in bi naba'in yana ce min saba'in bi khabarin amma kaga sun bambanta amma sai amfani da kalmar naba'u to kuma inda zaka gane shi larabcin Qur'an ba ta kallo naba'u da ita tafi dacewa an saboda annaba'u da'ima yakunu azima amma yatasaalun anin naba'il azim amma al-khabar kad yakunu tatihan labari wanda bai kai kuma khabar amma labari sai ya girma ake kira sa naba wajituka min saba'in bi naba'in nazo maka da wani babban labari yaqinin labari ne na gaskiya don haka yanzu in ka ci ayyuka ne a ji ayyuka ne kuma ka rasa labari inni wajadtu mar'atan tabliku na zo ƙasar saba'i kaga cewa ɗaya na zo daga saba'i ya nuna shi ma suleiman a mafikinsa akwai saba ya san da wannan gari amma baya da details baya da cikakkun labaran abin da ke gudana a can wataƙila bai san wake mulki ba bai san wace irin ibada wani addini ake yi ba bai san wace irin duniya ake damawa a can da haka huda huda ya zo duk ya shi wannan bayani sai ya ce inni wajattu a tamlikum na isko garin wata mace ce ke mulkin su wa utiyat min kulli shay duk abin da ka sani tana da shi kaga babban sarki mai kinkawo wanda yana ganin shine sarkin duniya ka zo masa kace ga wani yana da mulki komai yana da shi ai ka tayar masa da hankali don haka shi ma hudu hudu yana da strategy ya ta irin labarin da zai bawa Suleiman yace walaha arshun azim tana da wani gado babba da aka kujerar sarauta ta kamar yana ya ce tana so ta fita kafa mai girma sarkin musulmi ga ashe ya zakuro labari ke malaman tarihi sun ce Bilkis bintu sharahil ta yi mulki a ma'arib ma'arib wani babban birni ne da aka yi tsawon dubban shekaru a tarihi baya da nisa da birnin sana'a wadda ita da kwatar yaman ta yau mil uku ga yanzu dai masu da'a ta game da ma'arif ke ta game da ma'arif suka ce kuma bilkis tana da majalisar shura mai kujera 310 parliament ɗareta national assembly dinta mutum 300 ne da 12 kowane mutum guda yana wakiltar mutum 10,000 in ka diba kenan iyafin mutanen ta. sun kai eh, sun fi yawan ƙasar senegal eh, sun fi ƙasar mai senegal da gambia gaba da saboda sun fi miliyan uku ma'ana dai sun kusan kai yawan jihar sokoto bayan raba ta amma ba sokoto ta da ba sokoto ta yau mulkin mulki su amma wani abu yana da ban mamaki saboda gaskiya da duniya ba ta da yawa kamar yadda can faɗa muku duniya ba ta da yawa yanzu ne ta yawa miliyoyi a wancan lokaci ba a magana su to amma dai haka malaman tarihi suke faɗa yace wajadtuha wa qaumaha yajidun lishamsi min dunillah yanzu ya gama da bashi bangaren abin da ya shafi sarauta ya san cewa shi sarki ne yana kishin a ce ga wata sarauta can kasaitatta to sannan kuma annabi ne yana kishin a ce ana shirka don haka ga wata kasaitattar sarauniya can tana mulki yadda take so sannan kuma ga ta mushrika wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah na tarar da ita da mutanenta suna majusanci suna bautar rana kuma bayan Allah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'mala kuma shaytan ya kawata musu aikin su in ka gansu suna ta jin dadin ibadar suna yi tsakanin su da Allah bil haqqi fasaddahum an sabil ya toshe su daga musulunci ashe wannan huda huda musulmi ne dan uwanmu ne ke a musulmi ne dan uwanmu gashi yana ta fasaddahum an sabil ayi sabil sabilul islam fahum la yahtadun yace su ba su shirya ba mai musu wa'azi don haka Suleiman aiki babba a kanka ga sarauta can babba ba karkashin ikonka ba sannan ga shirka can ana yi ba mai wa'azi don haka ka dauki mataki lalla guda guda ya kare kansa ko bai kare kansa sannan ce Allah ya tudu lillahi alladhi yukhrijul khata malamai suna da mabambantar ra'ayi wannan maganar cikon ta huda-huda ce ko annabi suleiman ya ta a ko ko dai maganar ubangijin Allah ce ubangijin ta amma abin da yake zama zahiri ga siyaki shine cewa dai cikon maganar huda-huda ce yace Allah yasjudu lillah me ya hana su yin sajada ga Allah alladhi yukhrijul khab'a wanda ka fidda tsire muna ci kaga shi huda huda dogon hanci gare shi dogon baki gare shi sai ya tona ƙasa sai ya ci ba ka sace khuridul khab'a don shi nan yake cin abinci da ka ya san girman Allah ta hanyar inda yake cin abinci amma kai ga hanyoyin abinci iri iri Allah ya bude maka ba ka san girman Allah ta nan wannan Allah din abin da yake inganci game da li'irabin shine mu ce silatul litaqwiyatil kalam mun ga muka lamu ya hane mu ya ce kai mu ce za'ida mu ce sila ma'ana dai ba ta da aiki fahum la yahtaduna an yasjudu lillah ba su shiriya su yi ma Allah sujada daman larawa suna ƙara lamun in suna son magana ta ƙara gwabi kuma ko a cikin alƙur'ani ya zo wurare da yawa ma mana aka izra aitahum dallu Allah tattabi'ani an tattabi'ani ko ba haka me ya hana ka kabini sai ce Allah tattabi'ani li ya ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala shay'in min fadl an yaqdiruna bi fala wa rabbika la yu'minuna fa wa rabbika la inna silatun litaqwiyati al-kalam ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة والسيئة ba su dai ba su dai sai ka ce wala ta sai wala sanatu sai ka saki sala aka ce wala sayyi'a shi ma litafin kalam wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un haka ne la da ita ba sila ce wanda suke ce mazari وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمن يؤمنون به بهكذا إنه باراتي أبتي لا أقسم بهذا البلد فلا أقسم بالخنة لا أقسم بيوم الدك قسمني أما أشكو لا أتي قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا أن تشركوا حرم عنك تي أن تشركوا أن حرمت امنا من شركة وهرم امنا كده من شركة haramta mana mu yi shirka ba haka la anan ba ta da muhalli na lirabi to irin ta ce nan, Allah yasjudu lillah wai ma'ana fasaddahum an as-sabili fa hum la yahtadun an yasjudu lillah ba su shiriya su yi ma Allah sujada alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wannan da ke fitar da tsire daga sammai da ƙasa wa ya'lamu ma tukhuna wa ma kuma ya san abin da kuke ɓoyewa da wanda kuke bayyanawa la takhfa alayhi khafiyatun في الأرض ولا في السماء الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله شيني أبنجزن دا باب وان دي تنسنسي كما شيني الأرش بابا da wannan aya na sai abin da su malamai suka ce maganar ba ta huda huda bace a'a da yake can huda huda yace walaha arshun azim shine sai Allah ta'ala yayi bayanin al-arshul azim kan nasan Cike da me Cike da arshul azim kuma sai cike da kalimatu tauhid la ilaha illa laka dauko mini iziya saboda abinda wasu da yawa da ba manyan ɗaliban ilimi ba ba sani ba iziya ba littafin fiqhu huce zalla ba yana da fasali wa huwa ahammu fusulil kitab huwa al-fasl al-hadi fi bayan jumal min al-fara'id wal'ada. wannan fasalin da sharhin da aka yi masa ya kamata a ware shi zama risala mai zaman kanta tana zama risalatin fi tauhid kamar yadda mai risala ya fara da tauhidi ko shi ma mai biya ya tsaya da tauhidi ku tsaya ku zaɓi da yake cewa yace wa yata'ayyanu 'ala al-muslim an yu'mina bi anna Allah ilahun wahid la sharika lahu fi mulki wala la nadira lahu fi sifatin min sifati al-uluhiyyah wa ya'lama أن لجميع الموجودات خالقا هو واجب الوجود أزلي أبدي حي بحياة قادر بقدرة مريد بإرادة عالم بعلم سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام wanda ya nuna mai idiya a sha'ari ne a sha'ira su suke dana wani sumafi guda bakwai suna su mu kawai yadda muka yadda su ba su da iyaka duk sumafin allah da ta cikin ƙurani mai da su mun yadda da hikima حكيم من يجد علو دوكك من يجد العظم عظيم من يجد هو الكبير المتعال أشعر أشائر ما سيجد والله وانا ليس كميسا سميع بسبئ أنا جي بعد أبي بعد جي بصير ببصر أنا جلي بعد جلي حي بحياة أنا رأي لا يحيا إلا حي لا يصف بحياة إلا حي نعم. سيرتي ولي شرميني na mu'tazila a sha'ira suke su ba da amsa mashari biya wannan cikin bayani anan amma ba ce dame ne abin da ya dame ne inda yace wa annahu ta'ala wahidun fi zatihi la nazira lahu wa annahu la yastahiqqu al-ibadata ghayruhu kaga shine ma'anar la ilaha illallah ba sani ko ka bukatar mu dan karanta cikin sharhi kan abinda mai idiya yake yace hada aslun min usul at-tauhid bal huwa aslu at-tauhid wa asasu wannan shine tushen tauhidi wa huwa al-ilm wal iman bi anna Allah azza wa jalla wahidun fi dhati la nadhira lahu wala mathil musani kuma mu amana amanna cewa Allah Ubangiji shi kadai ne a zatinsa kowa bai kama shi baya da takwara baya da mai kama wala nidda wala shabe baya da kishiya baya da kwatankwaci kama kala ta'ala qul huwallahu ahad ahad shi kadai shi da kilo wa qala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir can cikin yace wala yastahiqu li barka ghayruhu huwa ma'na la ilaha illa Allah التي ذكر الله ذكر الله بقوله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو وأن آية تازو أبكرة آية تقريبا رسل نبي تازو آل إمران آية تبيو تازو أنسائي آية تتمانين دبقوي تازو أتوبة آية تقريبا عشرين ترى تازو أطاها آية تتفس تازو أنحلي آية عشرين شدة تازو أقصص آية تسبعين تازو أتغابن آية تشاؤكو قاتنا آية عشرين da shidda a cikin nan a cikin suratul nahl wa qala huwa al-hayy la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu ad-din alhamdulillahi rabbil alamin inda duk tauhidi ya bayyana to godiya ta tabbata ga Allah yace wa hiya kalimatu tauhid allati hiya ajallu al-kalimati wa afdaluha ala al-itlaq wannan kalma ta la ilaha illa huwa ita ce kalimatu tauhid wadda duk kalmomin duniya ta fi su daraja ta fi su matsayi ta fi su falala ta fi su ta goma shi alal islam duk kalmar da ta kai duniya la ilaha illallah na gabanta falaisa fil kalimati kulliha kalimatun afdalu minha duniya ba wanda ta kai wannan da ka ko qur'ani ka buɗe, in ka dora hannunka kan la ilaha illallah ka dora hannunka akan kalmar da ko cikin qur'ani ta ko wace فهي أفضل كلمة قالها نبي قط duk wata magana da wani annabi ya taba faɗa wannan kalmar ta fika matsayi da daraja kama kala alayhi salatu wassalam wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa yanzu Allah ya ce abba fi alherin abinda na faɗa da ni da annabawan da aka gabana shine la ilaha illa wa hiya afdalu dhikri duk zikirin da na kai duniya kuma la ilaha illa Allah ta fi shi kama kala sallallahu alaihi wasallam afdalu dhikri la ilaha illallah wa afdalu du'a'i alhamdulillah to sai malamin ya kawo ko mai rubutun ya kawo wasu sifofi na wannan kalma cikin qur'ani da su kalmar la ilaha illallah wa qad wasafa Allahu azza wa jalla hadhihi al-kalima bi annaha al-urwatu al-wusqa a cikin al-qur'ani la ilaha illallah Allah ya bata suna mai al-urwatu al-wusqa yace faman yakfur bi-taghuti wa min billah فقد استمسك بالعروة الوثقى يتشي لا إله إلا ووصفها سبحانه بأنها الكلمة الطيبة ألا يتشي كلمة ميدائي كلمة مي أنفعني كلمة مي رومو يتشي ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ووصفها تبارك وتعالى بأنها القول الثابت ألا يتشي تبتت شير مجالا duk abin da ka faɗi yana isan canza da wannan ta'ala ya ce yusabbitu Allahu amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu zalimin wa Allahu ma sha. nan duniya kada ta la ilaha illallah la ilaha illallah sai ka ce kabri a ce baka bar rabbuka ce la illallah sai ka yi tsayin alkiyama kana neman inuwa ka ce la ilaha illallah Allah ya ce ka shigo cikin inuwa al'arshi sai ka ta tsallaka sira'i ka ce la ilaha illallah Allah ba ka yi iko tsallakawa zuwa aljanna ita ce alƙawlu sabit wasafa bi anna da'watul haqq Allah ya kira la ilaha illa ita ce da'awa ta gaskiya duk wani mai kira in ba kan tauhidi yake kira ba shirme yake kira da shi Allah ta'ala ce lahu da'watul haqq walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay' إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال duk wanda kake kira ba Allah ba to kamar kana ni hannunka dai kana jin kishirwa sai kai haka ga prison kana fiya wuta ku zo insha fiya wuta ku zo insha za su zo amma in kai haka kace Allah ba ni to kaga ba samu domin ubangijinmu yana jin kunyar ka sauke hannayenka bayan shi ka roƙa ka sauke hannaye bai biya ma buƙatar ka ka duk lokacin da ka yi haka kafin ka sauke ka tabbatar da buƙatar ka ka dawo sai ka jinke hannaye ba shafa za ka yi ba a da inganta duk da ke ibnu hajar al-hafiz ya yi kanikancin hadisan amma dai malamai sun ce gaskiya yi kure wurin wani kulle jawadin kabuwa. wa jalla bi annaha الكلمة التي جعلها إبراهيم إمام الحنفاء باقية في عقبه إتتي كلمة النبي إبراهيم يبرقاده الله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقده لعلهم يرجعون ووصفها بأنها كلمة التقوى التي ألزمها الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنهم كانوا أحق بها وأهلها Allah ta'ala kuma ya suke ta wannan kalma ta la illallah da cewa ita ce kalimatu taqwa ita ce kalmar takawar ubangiji wanda yace wa alzamahu kalimatu taqwa Allah ya lizinta mu annabi da sahabbai kalimatu taqwa ita ce kalmatu shahada yace wa kanu ahqqa biha sun fi kowa cancantar ta wa ahalaha su masu ita ne don haka duk wanda ya musulunci baran sahabbai ne su ce da original kai aka sabbai ne fotosta da ya ka kawo baka duplicate ko kasar duplicate ne ya nisa gushi-gushi yake koma ga wani ko na ka wani ne ووصفها تبارك وتعالى بأنها العهد Allah ta'ala ya ce wannan kalma ita ce alƙawari ita ce kalma alƙawari ce illa man ittakhadha 'inda ar-rahman ahda kalmatu shahada ke ne duk abin da je lahira da shi in ba kalmatu shahada bane kana da matsala ce fa hadhihi wa ghayruha mimma jaa fi kitabillahi min awsafi wannan ayoyi da wasu ire-irensu suna cikin abubuwan da ya zo na ƙura a cikin ƙur'ani na sifofin la ya dullu ala annaha kalimatun azim yana nuna wannan kalma babba ce laha maqamu tana da matsayi babba a cikin addini wa annaha asasu ad wa asluhu kuma ya nuna wannan kalma ita ce tushen addini ita ce mafarinsa wa annaha al-kalimatu unzilat li ajliha al-kutub wa ursilat li ajliha ar-rusul la ilaha illallah ita ce wadda duk littafin Allah aka saukar da su saboda ita ita ce wadda duk manzan da Allah aka aiko su saboda ita wa hada ma'ana ja a fi ayatin kaseeratin fil qur'an wannan ma'ana ta zo a wurare da yawa cikin qur'ani ka qawli subhanahu fi awwal surati an-nahl ata amru Allah fala tasta'jiluhu amma وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء min عباده an anziru. annahu la ilaha illa ana fattakun kaga yunazzilul mala'ikata bin ruhi min amri alamun ya sha'u ibadi Allah na saukar da jibrilu ya zo da wahayi akan bayan Allah da ya gada masu ne manzanni me za a ce an anziru ku yi gargaɗi annahu la ilaha illa ana fattakun kaga ashe duk littafan da jibrilu ya sauko da su ya zo da su ne don me zai tabbatar da tauhidi فوصفها بأنها أنزلت الكتب لأجل بيانها وتقريرها وإيضاحها وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قال شنو معنى لا إله إلا الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أتكي سنة النبي وصف هذه الكلمة المباركة أن سبعت ون الكلمة من البركة بأنها أرفع شعب الإيمان شعبت ما في توكك أتكن رسي إيماني حديث يابو أتكن بخاري ومسلم شاء الإيمان بدع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا إيماني كمر بشياني كمر إتشيني yana da sayu yana da turaku yana da me muke kiran sa hmm yana da rassa to wadda tafi kowace zama kolin ita ce la ilaha illallah wa adnaha imaqatu imaqatu al-adha al-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman أول حديث وفي الحديث الآخر أنها لو وضعت في كفة ميزان mizan al-ukhra as-samawati wal-ard ثقلت بهن هذه الكلمة العظيمة أولا يحدث النبي صلى الله عليه وسلم ya faɗi cewa inda za a ɗauko la'ila yana ɗora cikin tafi na sikeri a ɗauko sammai bakwai da ƙasai bakwai a ɗora a ɗaya tafin la'ila yana Allah za ta rinjaye a fi musnad in hadithi abdullahi bin amrin bin as da sanadin sabitin an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna nuhan alaihi salamu manzo Allah ce annabi Nuhu ya gaya ma ɗansa yace ya bunayya aburuka bai la ilaha illa ya kai dana ina yi maka wasiki ka rike tauhidi ka rike la ilaha illallah fa inna in wud'at fi kiffati domin ita idan an dora ta a tafin sikeri was samawati sab'u sammai guda bakwai wal arduna sab'u da kasai guda bakwai fi kiffatin suna ɗaya tafi lamalat bihinna la ilaha illallah da la ilaha illallah ta rune shi qala walau kanat as-samawati wal ardu halaqatan mufraqatan la fasamathunna wa fi riwayatin la qasamathunna la ilaha illallah wato inda sammai bakwai da kasai bakwai wani irin zobe ne dukkanke da la ilaha illallah tana bayyana su wa anhu sallallahu alaihi wasallam ga wani hadisi kuma daga annabi mai bayyana falalar la ilaha illallah yace yusahu bi rajulin min umarci ala ru'usil khalaiq yawm al za a kira wani mutum daga cikin al'umma ta ranar alkiyama gaban kowa fa yunshiru yunshiru law tis'atun wa tis'una sijillan a kawo masa fayil 99 kullu sijillin minha maddal basa. kowane fayil iyakar ganin ido fa a cikin bin hadha shay'an a cikin wannan fayil akwai wanda ba naka bane ba abin da ke cikin sai zunubi bai kulu la ya rabb yace ubangiji dunna wani fa yuqalu a indaka udhru kana da wani hanzari na yin wannan zunubi aw indaka hasanatu kana da wata lada da za a auna da wannan zunubai fa yahabu rajul sai firgici ya kama shi wa yaqulu la ya rabb ce wallahi ni ban taba yi alheri ba ya Allah sai kula subhanahu wa ta'ala innaka la tuzlam Allah ce to ka kwantar da hankali ba za a zalunce ka fa yukhriju lahu bitaqatan fiha la ilaha illa sai Allah ya fito masa da wani dan kati yana rubuce da la ilaha illa Allah fa yaqulu ya rab wama hadhihi bitaqatu ma hadhihi sijillat yace ya ubangiji wannan dan kati ya zai yi da wannan fayil fayil qala fatudu al bitaqatu fi kiffa sai a dora wannan kati a sikeli wasu jillati fi kiffa a ɗora sa a ɗaya wato ɓangare na skeli alafata shatis sijillat sai gaba ɗaya fayil sun sama wa saƙulatin duƙaƙa wannan kati ya nauyi wala ya ma asirin lahi ba abin da ke nauyi tare sunan Allah bayanin da yana da abin da ya ta muku shi duk wannan a cikin shari'a iziya ne yana da kyau ku fahimci cewa iziya littafi ne na fiƙihu kuma littafi ne na ne na tauhidi kuma cikinsu akwai fada'il akwai adab da haka ku sanya shi a makarantunku ku karantar da shi lokaci ya riga yi kuma wurin da muka kawo wurin tsayi ne sauran bayani in Allah ya samu na cikin masu rayuwa kuma bi sai mu dora abin da muka faɗa bisa ga sawaba Allah ya bawo iko aiki da shi da bai kuskure ku tuka harshe Allah ya mana afwa mana gafara ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم muna kira ga akawun tallafi na marayu game da muka saba a kowace tufafi abinci da kuɗi amma mun su a bada kuɗi domin mu samu sababbin kaya su ma su yi bikin sallah kamar yadda kowa yake yi Allah ya samu dace Allah ya karɓi mu ya kammala da wannan watan cikin rahama da gafara wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk